Kundin tsarin mulkin Nijar ya yi tanadin wasu mahimman abubuwa irin na karama ga dukkan waɗanda suka taɓa shugabancin wannan ƙasa inda ba idin maganar albashi da kudaden alawus da ma'aikatan kula da tsaro doka ta tanadi ofishin musamman domin irin waɗannan mutane da ke matsayin uwayen ƙasa tare da ba su damar zaben haduman da suka aminta da su Ta wannan dalili ne tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman ya naɗa mai ɗakin sa Hashiya Aisha Turoni a matsayin sakatariyarsa ta dindindin. Lamarin da ya haifar da muhawara a kafafen sada zumunta musamman a tsakanin 'yan hamayya da masu mulki. wani shigo a jam'iyyar rdr canshi malam isa galadima na kare matakin na tsohon shugaban kasa dama ce aka ba shi ta tsohon shugaban kasa ba ce aka bai kawo mutum a naɗa minista ba a ce bai kawo mutum a naɗa dishin wata ma'aikatar gwamnati a'a kabinan shi gurin ma'aikatar shi inda yake aiki kuma ya naɗa matar shi ba mutane sai wallafa suke sai cece kuce suke me mu a ganin mu a fahimtar mu mu an siyasa ne mu mun san abin da muke usman mutum ne adali wanga mataki da ɗaukowa ni ban gaba hal a yi wani cece kuce na sakatare a kabine ni nake ganin wani abu misali ne ma ya nuna sai dai kuma an ana son a yi wata manuwa ta siyasa. Wannan dambarwa ta farfado da wata muhawara ta daban akan abin da 'yan hamayya ke kira son kan da tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya nuna a zamaninsa. Inda ya fifita iyalansa fiye da sauran 'yan ƙasa a sha'anin tafiyar da lamuran mulki. samun da a yanzu haka gwamnati mai ci ke bin sa. tsohon shugaban kasa Muhammad Isu ya naɗa ɗan shi director da cabinet shi shi director da kabinan ya naɗa shi kuma hallo kowa iya gani a yanzu yau siyasar da ake tahiya ta ƙasar nan daga ɗaukan bazum zawa yanzu wanda matsayi aka ba shi dan tsohon shugaban kasa To sai dai wani mai magana da yawon jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Alhashi Asmanu Muhammadu ya musanta zargin gwada son kai a tsawon mulkin na Muhammadu Isuhu. yana mai cewa dukkan waɗanda ya baiwa mukamman gwamnati shugaban ya yi ne a bisa cancanta. Muhammad Musani Muhammadu kowa ya san shi kuma makarantar da ya yi karatu eh, a Amerika. Universe guda suka yi da Obama. saboda haka ba karamar university ya yi ba kuma masani ne zan ce ne irin mutane masu hasada ke cewa an naɗaɗa muhammadu isuhu president bazum ya gaya mutane ya naɗa shi don yana ma'ilmanci kuma wanda ya daidai yana da kapasite eh, na shi wannan aiki. Eh, yan adawa bisa ƙagen ƙarya sun shahara a cikin wannan ƙasa. ai kowa ya san yadda shugaban ƙasa isu muhammadu zana da iyalin shi cikin eh, ladabi da girma da arziki da girmamawa. Naɗe-naɗen mukamai na daga cikin matsalolin da ke haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin magoya bayan jam'iyyun siyasar Nijar inda sautari abin kan zama sanadin ɓallewar wasu ko ɓarkewar rikicin shugabanci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.